على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yau ranar litinin goma ga watan ramadan alif ɗari hudu talatin da takwas hijiriya kuma yau muna biyar ga watan shida dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan masallaci na alkhulafa'ur rashidun da yake kan titin afalla a garin agege a jihar lagos kudu maso yammacin najeriya a wannan tafsiri da muke yi na safe tare da iyayenmu mata muna cikin suratu luqman kuma har yanzu muna nan akan ayoyi wannan shine zamanmu na shida ayoyin da suke magana akan haramcin waƙa wa minan nasi man yashtari lahawal hadis To, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin cewa a cikin mutane akwai masu siyan kiɗa da kayan kiɗa domin su ɓatar da mutane daga tafarkin Allah wa yattakhidha huzwa wa yattakhidha kuma sai ya rike ta ita me wasu malan suka ce wannan yattakhidha wato lamiri ne da yake komawa kan ayoyin Allah ɗin. In an karanta ayoyin Allah yattakhidhu ayatin huzwa sai ya dinga wa ayoyin Allah izgili saboda ya shagala da waka da jin kiɗa. wasu kwanan suka ce a wa ha sai ya dinga rikar wannan tafarkin nasa huzuwa a matsayin izgili ulaika lahum azabun alim ulaika lahum azabun muhin lalle waɗannan azaba ta wulakanci ta tabbata a gare su wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka allam yasma'aha idan aka karanta masa ayoyin mu bayyanannu sai ya juya bayansa yana mai girman kai ba zai karɓi wa'azi ba ka allam yasma'aha kai ka ce bai ji wannan ayoyin ba ka na fi udhunayhi waqra kai ka ce wani abu mai nauyi aka sanya masa a sa da ya kasa fahimtar ayoyin fa bashirhu bi azabin alim kai masa albishar da azaba wacce take mai radadi to a bayanan mu na jiya mun ji me ma'anar waƙa da kuma sigoginta mun ji kuma cewa akwai abin da bai halatta ba a waƙa. wanda daga ciki akwai waƙoƙi irin na mutuwa idan an mutu a zo ana rera waƙa ana tuma ana faɗuwa ƙasa ana yaga tufafi wannan waƙoƙin haramun ne bayan nan akwai waƙoƙi na bambaɗanci wanda a ciki ake sifanta wa'yansu da abin da ba su da shi ake sifanta su da sifofin da an sani cewa ƙarya ne wannan waƙoƙin haramun ne a saurare su ibtida'an a karo na farko sannan akwai waƙoƙin da suke wato ainihin ake yin su domin cin mutuncin mutane da kuma zambo da ƙarya kamar da yawa daga cikin waƙoƙin 'yan siyasa a yanzu wanda kawai za a nufi wani mutum a kala masa sharri in namiji ne ko a ce ɗan neman maza ne in mace ce ko a ce ‘yar iska